Ƙungiyar wace ake kira Observatoire a ligne de lutte contre le coronavirus OLD na hangen ganar da matasa masu amfani da kafafen zamani hanyoyin kaucewa kamuwa da cutar ta COVID-19 a matsayin wani bangare na dakile yaduwarta a sahun al'umma. kamar yadda shugabanta kabiru isa ya shaida mun kana ganin kuduri da ministar ɗan interior hiddu na cewa duk wani taro babu shi to sai mun ga gane cewa to lalle hakan na idan ana yaki da wannan alloba ya kamata a ce akwai labari tunda mahi yawan mutane kana ganin kullum suna bisa ga yanar gizo-gizo musamman matasa shine mun kai nazari mun ka yi kira ga matasa waɗanda abu walantar waɗanda kamata za su ba da yaƙi ga wannan abun mun ka samu musamman misalin mutum dubu ɗaya bisa ga duk faɗin Nijar waɗanda kowa yana da smartphone kuma kowa yarshe yaƙi da waga alloba bisa ga ga rezo sosiyo saboda haka mun ga kafa wannan kungiya kuma mun ga gaciya wannan hanya ta yada labari labari ingantacce kuma wanda hito da hannun hukuma da musamman eh, minista ta kiwon lahiya da labari wanda hito ga suna za mu ci gaba da yadawa bisa ga harka wannan yaƙi da wannan cuta kuma da matakin nan da gwamnati ta dauka kwakwara zuwa ga yaƙi da wannan cuta suna musamman zamu rika yadawa bisa ga yanar gizo-gizo don mu samu mamaka ta mu gudunmuwa bisa ga yaƙi ga wannan allobar. a ci gaban wannan fafutuka kungiyar ta olc ta kudiri a aniyar yaƙi da masu yada labarun karya a shafukan sada zumunta a wannan lokaci da wasu ke amfani da waɗannan hanyoyin sadarwa don haddasa rudani a kawunan jama'a game da cutar ta corona abun ba wasa ne ba ba wargi ne ba abun kuma ba na a yi yawo da hankali na saboda haka mun kai kira ga matasa musamman da abisa ga waɗannan rezo su su daina karda labarin da ba cikakke ba ingantacce ba kuma su rika yada da abu na alheri saboda haka muke karawa wannan yada labaruka ingantacci bisa rezo sosiyo kimanin biliyan 597 na sefa ne hukumomin Nijar ke fatan kashewa domin yaƙi da wannan annoba saboda haka ƙungiyar OLC ta ƙudiri niyyar tayar da 'yan ƙasa daga barci don ganin sun bayar da gudunmuwa a yaƙin da ƙasar ta ƙaddamar da cutar corona wace alƙaluma ma'aikatar kiwon lafiya ke nunin zuwa yammacin jiya alhamis mutane 98 ne suka harbu yayin da biyar daga cikinsu suka rasu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.